Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mita 49 da mita 31 ko kilo has 6,170 da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes. Baya ga haka za a iya ziyartar shafukanmu na intanet wato gtahausa.com ko kuma Facebook, Instagram, TikTok hama da YouTube don samun labarai a lokacin da suke wakana. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkan ku da wannan subahin. da fatar kun wayi gari lafiya inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare wadda ya daidai da wannan asabar uku ga watan janairun shida. yusuf aliyu harande tare da saudat kabir da sauran abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku a wannan sanyin safiyar taku ga kanin labarai A ranar Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kaiwa masu zanga-zanga a Iran ɗauki idan eh, jami'an tsaro suka yi harbi a kansu. Magajin garin New York Zohran Mamdani ya kare shawarar da ya yanke na soke wasu dokoki da magabacinsa Eric Adams ya zartar. An yi girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a kudancin ƙasar Mexico ranar Juma'a da safe, inda ta lalata tituna da asibitoci. wani jirgin laƙin asiri ya faɗo a dajin jihar Niger. Jirgi ne wanda na ƙasashen ƙetare wanda suke ɗaukan wani ila atisaye ne ko suna ɗaukan wani rahoto ne abin da ya shahi 'yan ta'adda. Za a ji cikakken rahoton. Bayan muna tafe da shirin mu na a bari ya huce, wanda Ibrahim Alfa Ahmad da Madina Dauda za su gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan za mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. A ranar Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kaiwa masu zanga-zanga a Iran ɗauki idan eh, jami'an tsaro suka yi harbi a kansu kwanaki bayan hargitsin da ya sanadiyar kashe mutane da dama wannan hargitsi na iya zama mafi girman barazana ta cikin gida ga hukumomin iran a wata sanarwa da ya wallafa a shafin sada zumunta shugaba trump ya ce sun shirya kuma sun ɗaura ɗamara ya ƙara da cewa amurka ta da bom a masana'antun nukiliya na iran a watan yuni inda ta tallafa wa harin da isra'ila ta kai wa ƙasar ta sama don tarwatsa shirinta na nukiliya da shugabannin sojojinta Magajin garin New York, Zohran Mamdani, ya kare shawarar da ya yanke na soke wasu dokoki da magabacinsa Eric Adams ya zartar bayan da aka kama shi Adams ɗin da karɓan haramtattun kuɗaɗe da aka tara don zaɓe. A cikin dokokin da yawa da ya zartar ya haɗa da barin jami'an tsaro na ƙasa ciki har da jami'an shige da fice su yi amfani da wani ofishi da ke Rikers Island inda nan ne babban gidan kasar na birnin yake, wanda tuni wata babbar kotu ta soke wannan doka. Sabon magajin garin ya soke dokokin da Adams ya zartar wanda ya ce za su magance nuna ƙiyayya ga Yahudu. Mamdani Musulmi wanda wasu ke zargin yana da ra'ayin ƙin Yahudu ya shaida wa manema labarai ranar Juma'a cewa zai yi dokoki da za su magance nuna ƙiyayya ga kowane jinsi kuma zai ba wa ba da kariya ga Yahudawa muhimmanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. An yi girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a kudancin ƙasar Mexico ranar Juma'a da safe, inda ta lalata tituna da asibitoci, kuma ta kawo ɗan jinkiri ga jawabin Shugaba Claudia Sheinbaum na taron manema labarai na farko a wannan shekarar. Farashin dalar Amurka ya yi sama a ranar Juma'a, abinda ya wanke raunin da ta yi kan yawancin kuɗaɗe. Tashin ya biyo bayan faduwa da ta yi da kashi tara cikin ɗari, wanda ba ta taɓa kai haka ba tun shekarar 2017 a dalilin tsarin kuɗin ruwa na bashi da rigingimin kasuwanci na duniya. Bayanan da za su zo mako mai zuwa da kuma bayanai kan biyan kuɗin ma'aikata zai nuna alamar ko babban bankin kasar zai rage kudin ruwan bashi. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA a nan gundumar Columbia. A babin rahotanni kuwa za ji cewar da yammacin jiya ne aka ga wani jirgi na shawagi a sararin samaniya daga bisani kuwa sai ya faɗo ƙasa. Jirgin dai mara matuki na shawagi ne don naɗar bayanan sirri a hasashen wasu da suka gane ma idonsu. Wakilinmu a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a rahoton da ya haɗa mana. Jami'an tsaron Najeriya sun tabbatar da faɗuwar wani jirgin sama mara matuki. da ya rikito a dajin zangata ta ƙaramar hukumar kwantagora da ke cikin jihar niger rahotanni daga yankin na nuna cewa jirgin ya faɗo ne da yammacin ranar juma'a nan a wannan daji da 'yan bindiga ke yawan zirga-zirga a cikinsa a 'yan kwanakin da suka gabata wani shaidin gani da ido da ke zaune a yankin da ya buƙaci a sakaye sunan shi ya ce sun ga jirgin da idanunsu amma kuma ya zuwa lokacin da muke magana da shi gamayyar jami'an tsaro sun riga sun isa wurin tare da ɗaukar mataki na killace yankin. Eh lallai mun isa mun ga jirgi da ya faɗi a nan cikin dajin garin Kwantagora a wani ƙauye da ake kira Samunaka eh, yamma da zangata kenan. To eh, kamar jirgin akwai mutane ciki ko babu? a jirgi ne wanda na mai daukar sirri ne bayanan sirri wanda ake ce ma drone din nan babban ne jirgi mara matuki mara matuki kenan to kun gano jirgin ko na na su wane ne to bayanai da yake nunawa suna nuna cewa jirgin kamar jirgi ne mallakan na ƙasar Amerika. har yanzu dai abin da ake ta mutane ke ta faɗi kenan saboda lambobin da yake nuna yana nuna cewa alamun jirgi ne wanda na ƙasashen ketare wanda suke ɗaukan wani ila atisaye ne ko suna ɗaukan wani rahoto ne abin da ya shahi 'yan ta'adda. To shi ma dai shugaban karamar hukumar Kwantagora barista Lawal Yusuf ya ce gwamnatin jihar Niger tana sani da faɗuwar wannan jirgi kuma shi ma har ya ziyarci wurin bisa umarnin gwamnan jihar Umar Muhammad Bago kamar yadda ya yi ƙarin bayani. An ce jirgi ya faɗi na sanar ma shi mai gida mai girma gwamna sannan na wuce na je gurin na ji sai na gane drone ne ba asalin jirgi wani na mutane a ciki drone ne unmanned abin nan ne wanda ke tafiya ba mutane a ciki kuma an sanar da ana jirgi abin gan na soja ne bincike don daga bashi mai girma gwamna ya kira ni wani kira shi yake min bayanin shi eh, sun tattauna da hukumar sojoji za su kuma turo mutanen su a zo a duba Ko koko sun ma taro da mutane a zo a duba za a ce wanda ya sauran na isko sojoji a wurin na gane shi kenan babu dai wani fargaba a takaice ba wani fargaba saboda da yake dai tun da mu ba sanin me ya dauko ba mun dai gargaɗi mutane kowa ya nisanci wannan yankin tunda jirgi ne na harkar tsaro yana yiwa akwai wani abu a cikin shi raɗe-raɗen da wasu ke faɗa cewa ah, jirgi ne na amurka shi ba gaskiya ba ne a ta ba wani flag na amurka a jikin wannan jirgin tuni dai rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da aukuwar lamarin kwamishinan 'yan sanda na jihar niger cp adamu 'yan leman ya ce jirgi ne mara matuki kuma mallakar rundunar sojin saman najeriya kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Mu muka fara gano shi ya faɗi drone ne daga, daga Kaduna ya taso kuma ya taso na on surveillance area yana ɗan surveillance ne sai ya fado an samu wasu technical error ne ya fado ba ka da shi aka yi ba komai ba technical error ne makasan shi jirgi ne mara matuki yana yaron surveillance yana duba me a wuraren da kuma omission idan ya ga bandit za a iya controlling ɗinsa daga can a dropping bomb to yana da explosive a ciki yasa na sa shi dpo dina da area commander sai shi coordinating area din sannan suka kirawo su nigerian air force suka yi alatin ɗinsu yanzu air force sun zo sun yi taking over wajen su mummun yi withdrawing ko a kimanin watanni biyu da suka gabata ma wani jirgin saman sojin najeriya karami ya rikito a dajin Kayinji da har ya zuwa wannan lokaci babu wani cikakken bayani daga hukumomin sojin saman Najeriya akan wannan lamari. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa a nan gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana suka ce shi ke tawo rabon wani. يا جل جلال الله واحد na لنا "Bana Allah!" ذي jalal Allah. wahid aghfir lana zunubana Allah. Allah ne makayina ka bani dama akan kaina Allahu kai ne raina ka shafe duk hanzu ɗaubaina na ga ta umarnin ka gare ni shi ne matakina komai da daɗewa Allah a gaban ka niza na gurbana Allah niza na gurbana ranar da zan hau ma'auni na Allah ya Allah Allah ranar da zan hau ma'auni na الله سلوا مرس عددي يا محمد وداك عبد الله المصطفى يا رسول الله يا سيدنا امين الله صلي wanda babu tamkarsa a ka Allah jallala wa alihi har sahabansa da dukkanin masu san Allah masu bin Allah ma'ana wani yayi masoya na Allah ya Allah Allah ma'ana wani yayi masoya na Allah matakin farawa zuljalal sarki na kai ne aminci na farkon yarjewa zuljalal sarki na kullum dare da rana Allah ikon ka ne nake ta tunawa Allah shi nake dubawa Allah na san kana jina Allah ya Allah Allah To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta asabar a cikin wannan fili namu mai farin jini na abari ya huce daga nan sashen hausa na amurka ke magana wato gta hausa.com hajiya madina na fata an tashi lafiya Barkan mu da warhaka Alhaji Ibrahim yaya kuke fama da sanyin ku? Ah, sanyi na nan sanyi lokacin sa Hajiya Madina amma dai da sauki alhamdulillah. Ina sauki ana cewa dusan kankara a wasu wurare ya kai inci kaza. <laughs> Ah. ko ya kai kafa kaza ba akwai inda idan eh. mutum ya shiga ma gaskiya gaba ɗaya zai kawo masa har kunkumi saboda yadda ya taru a la haula wala quwwata illa billah ai ko ba sauki wannan sanyi gaskiya to Allah ya kyauta um Hajji Madina sai mu faro ne ma'aikatan GTA Hausa Amurka ke magana da masu sauraron mu da ma sauran jama'a baki ɗaya a duk inda kuke. A madadin wannan gidan rediyo mai farin jini na taya mu murnar shigowar sabuwar shekarar miladiya ta 2026 Alhaji Ibrahim. Masha Allah, wato dai 2025 shi kenan ta wuce kenan har abada kuma. Ta ba malam ta tafi, wallahi ta tafi mun mata adabo. Allah ya sa mu cika da imani ya je a Madina. Amin da fatan Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alheran da ke cikinta, akasin haka kuma Allah ya kare mu. Amin sun a Madina. ya baiwa ƙasashenmu zaman lafiya da samun shugabanni na gari. Amin. Alhaji Ibrahim mm. gaisuwar sabuwar shekara zuwa ga Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inono da Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa sai Comrade Bashir Dauda Katsina da Alhaji Haladu Magaji Manawa mai garin Manawa ƙaramar hukumar Mashi sai Garba Usman Sankace Kilago Hajiya Abu ‘yar Fulani da ke gidan sarkin Katsina ta zama ƙawata fa kullum sai na kira ta. <laughs> To ai yayi kyau ai. Kwamandan hukumar NDLEA ta jihar Katsina Alhaji Sama'ila Dan Malam sai mutanen garin Damari da ke karamar hukumar Birnin Gwari a jihar Kaduna. Gaisuwa zuwa ga Husai Abubakar da Ubaida Abubakar dukkan su matan Abubakar Wurno. sai gaisuwar filin a bari ya huce zuwa ga alhaji bashir gamawa da alhaji Hussaini matazu sai alhaji mansur masallacin telex kana da alhaji ahmad tijjani yaro da alhaji sani abdullahi duk a tudun jikun zaria gaisuwar a bari ya huce zuwa ga alhaji aminu branko mai taki pz zaria da alhaji ahmed sunan bala branko din ne A to ai ka san in kana son mutum ai sai ka makala sunan shi da naka ai. <laughs> Haka shi ma watakila ya yi kwallo kenan tunda da kika ji ana ce baranku. Mai yiwuwa, mai yiwuwa. Hmm. <laughs> Wannan gaisuwa da jinjina zuwa ga Alhaji Aminu Branko mai taki PZ Zaria. da Alhaji Ahmad Abubakar dan Fulani mai gwal a kasuwar Wuse da ke nan Abuja wai wai wai ai mm. alhaji dan fulani kwanan nan za mu bakunce ka da walakin wai gora miya kwarai kuwa a kai kuwa ka ji wannan batu na gwal mm. ai ba a cewa komai alhaji ibrahim haka mm. wallahi tallahi abun ba a cewa komai gwal ya fara ba mu ma tsoro kwanan nan <laughs> ina taya abdulhamid abdullahi shatima da amaryarsa aisha A Ashafa Juma wacce aka fi saninta da Nana waɗanda aka ɗaura aurensu a ran 27 ga watan Disamba nan da ya wuce filin a bari ya huce yana taya ku murna da fatan za a samu zuri'a ɗaya ba. Allah ya daidaita zukatanku. Alhaji Ibrahim gare ka to yanzu. Ga ɗimbin gaisuwar mu nan daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana ko GTA Hausa. zuwa ga masu mu irin su saminu mai gadon kun kunsa'al a tafa balewa da ke jihar bauchi da fatan kananan lafiya sai gaisuwa zuwa ga dalhatu garba gobir sai ya gana wato usman fari jebuwa sai gaisuwar sashen hausa na gta zuwa ga hamza zubairu sai yahuza abubakar gora da usman hanif sai rabi'u enuhu na bukka sai bawa abdullahi maska tare da suleiman aliyu sai haddabi mai kwamfuta mai yama sai gaisuwar lb tukur da ibrahim mai wankin hula tare da abdullahi suleiman sai hamza zubairu da lawadi manchester kan ba na fata wannan manchester city ne ba manchester united ba amma dai ga gaisuwa nan zuwa gare ka ɗan gaisuwa zuwa ga abdulrashid mai wada ramin gari ko ramin gari ne sai mm. ya ɗan nijar tare da mamman sani dauda cin wazza sai gaisuwar tijani saminu maska da fatan dukkuna nan lafiya ga dimbin gaisuwar wato sashen hausa na gta zuwa ga masu mu isa lawan girgir wato magajin garin girgir a jihar yobe da fatan kana lafiya sai gaisuwar garba sabiola a gaishuwa tare da adam a adam shi ma a gaishuwa sai shehu adamu rijau tare da salim imam abubakar jingar sai alhaji umar forever gaishuwa tare da murtala les mai gyaran rediyo kasuwar mu da lawal abocin yakubu sai abubakar sa'ad ganye da babawo mai taki a garin toro jihar Bauchin Najeriya sai garba tela hadeja sai gaisuwar mai mu usman dan fulani mararraban yawuri a jihar kebbi da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga tijjani muhammad tiji tare da iyalansa a unguwar danjuma Goji a Bauchin yakubu da fatan kunanan lafiya muna mika sakon fatan alheri zuwa ga iyalan alhaji muhammadu cindo musa a bauchi tare da na murgaya alhaji isa yalwa waɗanda a jiya juma aka ɗaura auren 'ya'yansu muhammad isa yalwa tare da habiba muhammad cindo allah ubangiji ya ba da zaman lafiya allah ya kawo zuriya ɗaya ba bari ni ma in taya Alhaji Abdulrashid Mu'azu Ruma magaji manawa wanda ike gayyatan 'yan uwa da abokan arziki har da motsin nan zuwa ga ɗaurin auren 'ya'yansu Asiya Abdulrashid Ruma da Aminatu Abdulrashid Ruma wanda za a ɗaura an jima nan kaɗan wato da ƙarfe ɗayan rana yau asabar ɗinnan uku ga watan janairun nan na sabuwar shekara da muka shiga. Yeah!

har ka bo rai ka bani ba na fi kowa ba iskar da kullum nake shaka na san ba saye nake yi ba Allah ba saye nake yi ba rahamar ka ce rai raina Allah Allah rahamar ka ce rai. lafiya ka wadata ni da ita ban kasa motsawa kuma nake ganin inda zan taka tafi da ido karin baiwa ka bani kunne cikin kudirar ka in ji ina amsawa na amsawa duka ka bani don masoyi tana ya Allah Allah ka bani ne dan masoyina Allah to a eh. akwai mai sauraron da ya tura mana da labarai har guda biyu haba ana magana wallahi wannan labari ya ba ni dariya ba ƙarami ba labaran guda biyu ne gaskiya Wato mai sauraron mu a kullun shekaru Alhaji Bello Adamu ɗan makoyan funa ka'i ya aiko mini da labari na ban dariya in gaya maka na wasu da suka ce za su je koyon roƙo. su sun zama suna jin maroƙa na na suna roƙo har da haɗawa da waƙa mai daɗi. Shi ne mm. suka ce suka niki gadinsu su ma suka kama hanya zuwa neman koyon roƙo. Bari ya bamu labarin da kansa ka ji. To ban san kin san muna da wasa tsakanin fulani da tangale fulani suna wasa da tibi fulani suna wasa da kanuri to akwai wasu tangalu guda biyu sai suka yi shawara suka ce ana ta wasa marokan bakin nan mu ma mu je mu koya mana yadda ake roƙon baki suka yanke hukunci suka ce to mu je sai suka je gombe sai suka je ana ta cewa sarkin gombe zaki suka ce to mun koya wannan kam mu tafi kano suka je kano aka cewa sai suka je ana cewa sarkin kano giwa suka ce mun iya wannan ma ka ce mu koma mu je zaria suka je zaria aka je ana gaya wa sarkin zazzau da musa koma gefe suka ce to yanzu fa mun koyi roƙo saboda haka nan mu koma mu koma billiri koma billiri sarki ya yi wanka zai tafi juma'a sai suka ce sarkin gombe zaki sarkin kano giwa sarkin zazzau damusa sarkin kai kuma busuru ba ba shi ne wanke shi da mani ya ce wasu baka da hankali ne ce ah, to sarkin gombe eh, zaki sarkin kano giwa sarkin zazzau eh, eh, damusa ba sarkin billiri ba kuma ya zama bunsuru ba to kaji fa wato <laughs> wannan labari a sai ba fulatani ne kawai zai iya bada wannan labari haji amadu ba dai ba dai wala ka ji fa mutum da tsokanan tsiya hmm. wai haka dubi sarki ka ce mishi bunsuru <laughs> to me kawo ya sha bugu <laughs> ya sha bugu ya sha bugu me ya kawo batun ah, cewa a ce ma sarki bunsuru don an ce ma wancan sarki zaki wannan kuma giwa wannan damisa eh wai shine kuma <laughs> da ma ka ce haka ake koyo shi haka ake koyo ake koyon roƙan maroƙa ai zuwa suke sosai ai musu darasi na koyo ka ji shi to amma dai mm, abokan wasa ne dai ba za a sa musu baki ba amma dai amma dai amma ya to ai ya sha ya ko sha bugu wajen mm. dogari kuwa gobe ma ya ƙara <laughs> kai amma wallahi <laughs> Labarai biyu ya aiko ko? Eh labarai biyu ya aiko gaskiya to bari mu ji na biyun. To na baki wannan sai na sai na sai na bakarkare da bakarkare da da yazo Farisku. Yazo Farisku bai taba ganin ana ana ana wutar lantarki ba. To ya je gidan yar uwarsa ne da dare magariba yana yi sai ya ga an kunna wutan baranda. Ya shiga daki sai ya ga an kunna wuta. Sai ya ce baba sai ya ce ya ce gobe zai tafi shi ne sai baba ta ce ko kwana ka zamba ba za ka yi wace a'a ashe shi Allah Allah yake koma gida ya bada labari can washe gari da ya koma gida ya je zan na cika abokaninsa babba ne kuma ba ya kai shekara irin 25 sai ya ce ana arya a fatasku ya ce rana ma har cikin baranda har cikin ɗaki ake ake ake ake sa shi aka ce wani irin rana ce ka je fatasku ka gani rana a cikin ɗaki to labari guda biyu to hajiya madina waɗannan ai mun san su ai kare kare da bolawa da makamantan su ne in dai a kuma ne ai kai wa cewa komai wato amma ka san irin waɗannan labaran na abokan wasa ɗinnan fa gaskiya yana da tasiri kwarai da gaske wallahi yana da tasiri sosai kuwa mm. Kwarai da kaji shi za ka san cewa ai an haɗa dangi ko ta ko ina fa a duniya baki ɗaya mm, gaskiya. Akwai dangantaka sosai ma kuwa. Kwarai kuwa, kwarai kuwa. Musamman kare-kare da bolawa. Kwarai, kwarai wallahi. Mm. <laughs> Yaye. To, mana sauraro idan suna da labarai wanda labarai da za su aiko mana murya za su iya turo mana ta wato lambar mu ta whatsapp muna da lambar whatsapp na wannan filin a bari yau lambar ita ce da farko za a sa alamar tarawa sai a sa ɗaya biyu sifili biyu shida bakwai sifili tara sifili biyu ɗaya hmm. Barin ƙara maimaita ko Alhaji Ibrahim? A ƙara nanatawa. To, alamar tarawa sai a rubuta ɗaya biyu sifili biyu shida bakwai sifili tara sifili biyu ɗaya shine lambar whatsapp ɗinmu ana iya karanta labarai a aje mana murya a wannan lambar whatsapp ɗin sai mu samu masu sauraro a madadin madina dauda ibrahim alfa ahmed ne da sauran abokan aiki tare da yusuf aliyu harande da ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye cewar mahuta. lafiya Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin ku Karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin tawa Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin. ni ne Yusuf Aliyu Harande ke fatar ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Bis salam.